hedikwatar sojojin Najeriya ta ce ta lura da yadda ake tsaya cewar daga yau Juma'a gwamnatin Najeriya za ta fara amfani da ƙarfin soja wurin tilastawa jama'a su zauna a gida saboda kaucewa fantsamar cutar coronavirus. Hedikwatar sojin ta ce wannan labarin bai da tushe ballantana makama. An kirkiro shi ne don cusa tsoro da fargaba a zukatan 'yan Najeriya da nufin cimma wata ɓoyayyar manufa. Sanarwar da kakakin sojojin Najeriya kanar Sagir Musa ya sanya wa hannu, wacce kuma ya yi kuma da kwafi, na nuna cewar an jirkita wani bayani ne na kan da garki da rundunar sojin tega jami'anta, wacce ke umartar sojojin Najeriya su zauna cikin shirin kota kwana domin yiwuwar fantsamar wannan cuta ta alaƙaƙai, duba da abin da ke faruwa a sassanin duniya a halin yanzu. kanar sagir musa ya ce yadda aka yi kwaskwarima a bayanin cewar wai gwamnatin najeriya za ta yi amfani da sojoji yau juma'a a sanya mutane dole su zauna a gida wannan ba gaskiya ba ne an yi satar bayanin ne daga rundunar soja aka kuma jirkita shi tare ma da kara mai gishiri wanda hakan ya sabawa doka rundunar sojojin najeriya ta ce za ta ci gaba da sauke nauyin da kundin tsarin mulkin najeriya ya ɗora mata na tallafawa hukumomin fararen hula musamman a lokutan bukata irin na gaugawa. A halin da ake ciki, in an jima kaɗan ne kuma, babbar hedikwatar tsaron Najeriya za ta gudanar da taron manema labarai akan shirin da sojoji ke yi dangane da tunkalar wannan cuta. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.